Tarihin Afirka Jama'a barkanmu da yau da kuma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shiri na tarihin Afirka inda muke baku labarai dangane da wasu fitattun mutane a nahiyar. Ba wanda ke da 'yancin shafe tarihin wata al'umma domin kuwa al'ummar da ba ta da tarihi tamkar al'umma ce da ba ta da ruhi. We need to restore the green ya zama wajibi mu sake dawo da mutunci tare da tabbatar da kyakkyawan halaye a tsakanin al'umma ya kamata a kawar da masu muguwar aƙida domin kuwa ta'addanci ya bayyana ne sakamakon cin zarafi da rashin adalcin da ake nuna wa al'ummar falastinu wannan abin takaici ne da allah wadai musamman ma shirin da ƙasashen afirka ke yi game da wannan matsala ya kamata mu daina mafarkin samun zaman lafiya matukar an ci gaba da wannan rashin adalci ba wai don mafi yawansu mabiya addinin musulunci ba akwai wajibcin kowa ya fito ya nuna rashin amincewa da irin wannan tafiya Bayan sauka daga karagarar mulki sakamakon yin wa'adin mulki sau biyu shekaru hudu kowanne. Tsohon ɗan juyin juya hali wanda ya jagoranci gudanar da juyin mulki har sau uku a ƙasar Ghana. Wanda ya ɗora ƙasar Ghana a kan turba tare da shimfiɗa tsarin jam'iyyu da dama. Wanda a yanzu shekarunsa hamsin da hudu a duniya daga ƙarshe dai ya yi ritaya. ɗan takarar da yake goyon baya daga jam'iyyarsa ya sha kayi a zaɓen shugabancin ƙasa da aka gudanar domin kuwa a yanzu babban mai adawa da shi ne aka zaɓa don ya gaje shi a matsayin shugaban ƙasar ghana a farkon wannan shekara ta dubu biyu wannan fa ci gaban shirinmu ne kuma zango na ƙarshe a game da tarihin rayuwar tsohon shugaban ƙasar ghana shirin rollins Na nisanta da 'ya'yana na tsawon shekaru, ba wai ba na ganin su ba, sai dai ba na samun lokaci domin shakuwa da su sosai kamar yadda ya kamata. Sannan kuma sun kasance 'ya'ya mata ne, ina matukar ganin cewa in samu lokaci domin yin mu'amala da su a koda yaushe. Amma ba na son in saba musu da hakan, saboda ina tunanin wani abu zai iya faruwa da ni a kowane lokaci. Wannan ne dalilin yin nisa da su. Bayan janyewa daga harkokin mulki, a yanzu dai Rawlings na samun damar kula da iyalansa, musamman matarsa da tana na Kunadu Agiyanman, wacce ta kasance tare da shi a duk tsawon rayuwarsa. Nana Na lura da ita lokacin muna 'yan shekaru sha hudu, na so ta sosai, ina ganin duk da ƙulla soyayyarmu da amince mini da ta yi, sai bayan shekaru hudu zuwa biyar ne ta yarda da ni a matsayin wanda za ta aura. Gaskiya an ɗauki lokaci. Oh, Mai mukamin laftana a rundunar sojin sama, bayan wannan ritaya zai tsunduma a cikin wani abu da yake matukar shawa a rayuwarsa wannan kuwa shine aikin zane-zane you may not uh, believe it but i'd much rather be known as an artist Wataƙila ba za ku taɓa yadda ba, amma ni na fi son a kira ni a matsayin mai aikin zane-zane fiye da a kira ni shugaban ƙasa. Haka zalika, na fi sha'awar a ambace ni da kasancewa ƙwararren matuƙin jirgin sama, maimakon a kira ni da shugaban ƙasa. watakila ra'ayina ne da kuma tunanina abin da ya rage mana a wannan aiki a yanzu shine in samu lokaci domin zana hoton da zai fito da siffar matata kawai idan na zana zan yi matukar murnar baje kolinsa yayin da tsohon shugaban kasar ghana a yanzu yake kokarin baiwa iyalinsa lokaci da cikakkiyar kulawa haka da halartar muhawarori da ake gayyatarsa kusan a kowane sashe na duniya yana sa ido sosai a kan zaɓukan da ke tafiya a ƙasar ghana ranar 28 ga watan disamba 2008 ɗan takarar jam'iyyar ndc john atamils ya lashe zaɓen shugabancin ƙasar abin da ya kawo sauyin mulki daga masu iko zuwa ga 'yan adawa Absolument, Jonathan Mills est donc élu avec une... An zaɓi John Atta Mills a matsayin sabon shugaban ƙasar Ghana a gaban abokin hamayyarsa na jam'iyya mai mulki da ƙanƙanin rinjaye, wato kashi hamsin da ɗigo ishirin da uku cikin ɗari. Bayan sanar da sakamakon dubun dubatar magoya bayan sabon shugaban ne ɗauke da tutocin jam'iyyar NDC suka fantsama kan titunan birnin Accra domin murna. Haka zalika an makala irin waɗannan tutoci jikin motoci, yanzu haka ina tsaye ne a cibiyar yaƙin neman zaɓen 'yan adawa inda ake shirya wani dandali da zaɓaɓɓen shugaba zai gabatar da jawabinsa na farko. Ɗaruruwan magoya bayan shugaban yanzu haka na zagaye da ni haka zalika an karfafa jami'an tsaro da suke zagaye da cibiyar. Kowane lokaci daga yanzu ana jiran wannan jawabi daga shugaba Atta yayin da abokin takararsa da ya sha kaye na na kufo Ado zai gabatar da nasa jawabin can wani lokaci a yau. zai amince da shan kaya ne ko kuwa zai garzaya zuwa kotu ne don kalubalantar sakamakon zaben. Batun zuwa kotu dai ga alama da wuya saboda hatta a cikin jam'iyyarsa ta NPP an yi ta kira cikin awanni 24 da cewa a guji tayar da hankula yayin da ake wannan sharhi kuwa a nan cibiyar NDC murna kawai ake ci gaba da yi saboda nasarar ɗan takararta. Wannan dai na nufin ganin cewa ko a wannan karon mulki ya canza hannu cikin ruwan sanyi a ƙasar Ghana. Ishiri Rollins ya cika burinsa na samun nasara a kan wanda ya gaje shi cewa da John Kufo, wanda ya kammala wa'adinsa har sau biyu. Yanzu tsohon mataimakin Rollins ne wato John attamils ke matsayin sabon shugaban ƙasa. Duk da cewa sauya mulki a irin wannan yanayi abu ne mai wuya, musamman a yawancin ƙasashen Afirka. To amma a ƙasar Ghana wannan ya fara zama jiki kuma ya ƙara ɗaukaka demokradiyyar wannan ƙasa. cikin gida kuwa tsohon shugaban wanda girma ya fara kamawa sannu a hankali yana jinya jikinsa to amma duk da haka yana caccaka da sukar masu cin hanci da rashawa yayin da a wani lokaci ma yakan zargi sabbin magabata da kasawa a cikin tafiyar da mulki. Difficult to relax, you know, in this kind of situation. ban iya samun natsuwa da sakewa a cikin irin wannan hali abin sha'awa da nake alfahari da shi shine a lokacin da na bar mulki babu wata babbar tazara ta bambanci tsakanin 'yan ƙasa amma yanzu abin ba haka yake ba kafin faduwar katangar birnin Berlin. Ina tuna lokacin da shugaba yeri ya yada zango a ƙasata don shan mai a filin jirgi lokacin da na tarbe shi yayin da muke tafiya a kafa a filin jirgin sama sai yake ce mini yaya za mu yi nan gaba idan tarayyar Soviet ta rushe wani tsari za mu runguma domin jin daɗin al'ummar mu wanda ya saba wa tsarin jari hujja. Bani da amsar da zan bashi saboda a lokacin ba wanda ke da masaniya akan makomar siyasar duniya. Amma a haka na ce masa su dai 'yan jari hujja yawancinsu mabiya addinin Kirista ne, kuma an hore su a game da irin wannan tsarin a dimokuraɗiyya da ke zama tushen gwagwarmayarsu. Watakila duniya za ta gyaru har al'umma ta ji daɗi. A game da siyasar duniya, Rollins na samun gayyata. Yanzu gwagwarmayar da ya sanya a gaba ita ce ta neman a soke bashin da ake bin ƙasashen Afirka. Sai dai a wani fage ne zai ƙara nuna tasa ƙwarewar a idanun duniya. domin kuwa bisa buƙatar shugabannin nahiyar afirka babban kwamishinan tarayyar afirka jean pin ya naɗa shi a matsayin manzon musamman na ƙungiyar a ranar takwas ga watan oktoba na dubu biyu da goma babban aikinsa shine janyo ƙasashen duniya domin su mayar da hankali kan lamarin da ke wakana a ƙasar somaliya mai fama da yakin basasa na tsawon shekaru. Il fallait quelqu'un capable de susciter plus d'intérêt pour la Somalie. Dole a samu wani jagora mai kima a idan kasashen duniya wanda zai iya kare muradun kasar Somaliya wanda kuma zai iya jawo manyan kasashe domin taka rawa kan yadda za a samu zaman lafiya a wannan kasa ta Somaliya. Waɗannan dalilai ne suka sa tarayyar Afirka ta zaɓe shi. Mutum ne mai kwarjini sannan yana da murya irin ta manyan mutane. Jerry Rawlings tabbas yana jan hankula kuma shine wanda ya ɗora ƙasar Ghana akan turbar demokradiyya. Yayin da Arfai ta tuntube shi akan wannan mukami da aka bashi, ya ce ba zai yi magana a lokacin ba sai an tabbatar da naɗin nasa a hukumance, sannan kuma idan ya amince. Naɗin nasa na zuwa ne yayin da ake da dakarun wutar da zaman lafiya na nahiyar Afirka wato Amison kusan 7,200 shirge a Somaliya. inda suke kokarin murkushe magoya bayan ƙungiyar al da ke kokarin kifar da gwamnatin wucin gadi ta kasar. zaben laftanan na zuwa ne a lokacin da ake neman wani mutum mai kima da zai iya karkata hankulan kasashen duniya don taimakawa somaliya dangane da batun samar da zaman lafiya a wannan ƙasa. Ishiri Rollins ya cika dukkanin ka'idoshin da ake bukata domin ɗarewa kan wannan matsayi. Kuma maganar shiga tsakanin masu rikici abu ne da ya saba tun yana shugabancin ƙasa. Domin ya taɓa shugabancin ƙungiyar ƙasashen yankin yammacin Afirka wato ECOWAS ko kuma sai dai yawo har sau biyu. Hakanan ya yi ƙoƙari ainihin wajen samar da zaman lafiya a ƙasashen Liberia da Saliyo a cikin shekarun 1990. Sai dai sabon aikin da ke jiransa a Somalia na da wahala sosai. gani irin gumurzun da ake yi a ƙasar kuma dakarun tarayyar Afirka ne kaɗai ke ƙoƙarin hana al kama babban birnin ƙasar wato Magadishu. Bayan ya fara wannan aiki, Rollins ya kasance a fagen daga tare da 'yan gudun hijira, waɗanda wannan matsala ta shafa sosai. Wannan ne ya sa a sannu a hankali duniya ta fara lura da zurfin matsalar ta Somaliya. haka zalika Rawlings kan yi bayani akai-akai kafafin yatsa labarai a game da al'amarin na Somaliya, kuma zantawa da ya kai tsaye da tashar talabijin ta CNN a cikin bayanansa yana mai cewa. Idan aka dubi karfin hali irin na iyaye mata a cikin bala'in yaƙi, yadda suke kula da ƙananan yara masu rauni, dole a tausaya waɗannan matan, kuma dole ku jinjina wa jajircewarsu duk da halin da suke ciki ƙwazo da kuma nacewarsu ya zama wajibi mu bi abin da ya wajaba a gare mu tare da sauke nauyin da ya rataya a wuyan wuyanmu yanzu da duniya ka cokan ta juya ido tare da mayar da hankali kan ƙasar somaliya hatta da sharaman fina-finai na hollywood na rufa masa baya a wannan yunkuri The African Union has every reason. Ina cewa lallai tarayyar Afirka na da hujjan yin alfahari da irin wannan yanayi. batu ne da ya shafi siyasar duniya da kuma harkokin soja da muka yi mu kaɗai ba tare da sa hannun wani ba wannan nasara ce ga ƙasa ta ghana sannan nasara ce ga ɗaukacin nahiyar afirka kalubale ɗaya tilo da zan ce na ci karo da shi shine wani lokaci da na fahimci cewa dole in janye daga cikin ƙasar. Dole in fice domin ko ba zan iya ci gaba da zama a cikin ƙasar ba. Tun farko dama na san cewar irin wannan matsalar ba za ka iya magance ta daga nesa ba. wato daga Kenya ko Habasha. Akwai wajibci in tsaya a nan yawan sojoji da tankokin yakin da aka samar don kare lafiyata kawai abin ya wuce kima abin ya yi yawa kamata ya yi su yi amfani da waɗannan kayayyakin don yakar al-shabab komai do da zaman lafiya ba wai a euh, rinka bina da su ko ina kuma a kowane lokaci ba ba zan amince a sanya ni a irin wannan yanayi ba tare da an bani damar in rinka baiwa sojoji umarni a fagen daga ba yaya za a yi ka iya tafiyar da aiki a cikin wannan hali ai ba za ka iya samar da ci gaba kamar yadda ya kamata ba ina ganin abin da ya fi dacewa ga shugabannin kasashen afirka shine yin aiki kai tsaye da magabatan somaliya a shekara 2011 Nana Kunadu matar Rawlings ta yi yunkurin samun damar kasancewa 'yar takarar shugabancin ƙasa a jam'iyyar NDC, amma haƙarta ba ta cimma ruwa ba. An yi daɗin cewa Rawlings na son maido da ƙarfinsa ne kacokan a fagen siyasar ƙasar Ghana. A watan Satumba 2020, Jerry Rawlings zai halarci jana'izar mahaifiyarsa a ƙauyen Bachway. wace 'yan kwanaki kaɗan a baya ta yi bikin cika shekarunta ɗari ɗaya ɗaya a duniya. ma ta jima tana fama da rashin lafiya. Rollins ya kasa riƙe hawayensa lokacin da yake tsaye a gaban akwatin gawar mahaifiyarsa. Takunkumin da yake sanye da shi don kariya daga cutar corona na ƙara kare irin ƙuncin da yake ciki a lokacin. A wannan lokaci muna tsakiyar cutar corona ne, kuma a ƙasar Ghana ana cikin yaƙin neman zaɓe. Rawlings na goyon bayan takar tsohon shugaban ƙasar jean Dramani Mahama wanda ke takarar shugabancin ƙasa a watan Disamba 2020. A ƙasar Ghana daga gobe za a sauko da tutar ƙasar a rana ta farko ta zaman makokin da zai share tsawon kwanaki bakwai. Ƙasar baki ɗaya na nuna alhini game da rasuwar tsohon shugaban ƙasar Jerry Rawlings wanda Allah ya yi wa cikawa a wani asibiti da ke birnin Accra yana ɗan shekaru saba'in uku. Rasuwar tasa na zuwa ne ƙasa da wata ɗaya kafin gudanar da zaben sabon shugaba a Ghana, 'yan kasar sun rasa tsohon shugaban su JJ Rawlings kamar yadda suke kiran shi, kuma wanda ya kafa jam'iyyar NDC, Dattijo, wanda ya yi juyin mulki har su uku, shine ya ɗora kasar Ghana akan turbar dimokuraɗiyya. Bari mu ji ra'ayoyin wasu 'yan kasar a game da wannan rashi. Gaskiya ina cikin matukar juyayi. Rasuwarsa a wurina ba labari ne mai daɗi ba. Wannan babban rashi ne ga ƙasar Ghana, ga nahiyar Afirka da ma duniya baki ɗaya. Gaskiya gwarzo ne a gare mu, za mu yi kewarsa kware da gaske. Ah, mutum ne mai tsage gaskiya, ko mai ɗacinta. Muna kiran mai irin wannan hali a matsayin mutum kamili. Kamili sosai muke kiransa, wanda baya ɓoye komai. Mutum ne da komai nasa ke matsayin dodar idan abu fari ne fari ne a wajensa idan ko baki ne to lallai zai tabbata baki a wajensa kullum kai tsaye yake tafiyar da lamarinsa yan makonni bayan an yi jana'izar mahaifiyarsa a wannan rana ta goma sha biyu ga watan nuwamba 2020 bayan ya share mako ɗaya a wani asibiti da ke birnin akara a lokacin yana ɗan shekaru saba'in da uku a duniya jerry rollins ya rasu sakamakon cutar mashaƙo wato covid-19 ya faɗi rashin lafiya ne jim kaɗan bayan jana'izar mahaifiyarsa bayan sanar da rasuwarsa da ke zuwa wata ɗaya kafin zaɓen shugabancin ƙasar ghana shugaban ƙasar mai ci na akufu ado ya ayyan zaman makoki a fadin ƙasar yayin da 'yan takarar shugabancin ƙasar suka buƙaci a tsayar da yaƙin neman zaɓe har na tsawon mako guda babban gamji ya faɗi in ji shugaba akufu ado kuma ƙasar ghana ta yi babbar asara in ji shi a watan Janairun 2021 tsawon kwanaki hudu. Dubban 'yan kasar ne za su yi layi gaban akwatin gawarsa don yi masa bankwanan ƙarshe. Bankwanan zai kawo ƙarshe ne a ranar 27 ga watan Janairu, tare da yi masa jana'iza a hukumance. Lalle an yi matuƙar girmama shi kamar dai yadda ake yi wa tsohon shugaban ƙasa kuma tsohon babban hafsin soji. tare da halartar wakilai daga kasashen duniya da dama. Cela faisait trois mois que les deux principaux partis du Ghana se disputaient. Yanzu kusan watanni uku kenan da manyan jam'iyyun siyasar kasar Ghana biyu kowanne ke ikirarin gadon salon siyasar Jerry Rawlings yayin da jam'iyyar adawa ta NDC ke zargin NPP mai mulki da yin gaban kanta wajen shiryawa Rawlings jana'iza a hukumance. Alhali a cewar 'yan adawar su ne suka cancanci shirya masa wannan jana'iza. To sai dai yayin jana'izar kowa ya yayyafa wa zuciyarsa ruwan sanyi alhini saboda alhini har ma wakilin ndc ya yabi rollins a game da kasancewarsa mutum wanda ya san ya kamata a kokarinsa wajen kirkiro jam'iyyar ta ndc a shekarar 1992 a lokacin da kasar ta rungumi tsarin siyasa na jam'iyyu barkatai Hullarmu da shi ta daɗe kusan shekaru arba'in. Burinsa na kawo ci gaba ga talakawa da kasancewa muryar marasa murya ko maras galihu abu ne da ya daɗe yana yi kuma ya samu nasara a kai. Haka abin yake a fannin hana ci da kuma marasa ƙarfi da wasu ke yi. Shugaba Nana Akufo-Addo ya ayyana Rawlings a matsayin shugaba mai farin jini ga al'ummarsa kuma mutum mai dattako da sanin ya kamata ya ce a fagen jagoranci kuwa babu kamar Rawlings. Tun da na ɗare karagar shugabancin ƙasar har zuwa mutuwarsa, Rawlings ya kasance babban aboki wanda a kullum yakan bani shawarwari masu matuƙar muhimmanci. A duk lokacin da na fuskanci wani ƙalubale na shugabanci, nikan yi amfani da ƙwarewarsa da kuma yadda ya bullo wa lamarin. An saka gawarsa da ke cikin wani akwati a kabari da aka yi wa ado da tutar kasar Ghana mai launin sha, ruwan kwai, kore da kuma tauraruwa mai baƙin launi a tsakiya. Haka zalika an ɗora hularsa ta soja kan akwatin da wata wuƙa mai launin zinari. An ratsa birnin akara da wannan gawar har zuwa dandalin da ake kira na 'yanci. wurin da ke nuna nasarar kasar Ghana kan Birtaniya. wadda ta yi wa ƙasan mulkin mallaka. Ka kasance abin alfahari tare da sauke duk wani nauyi da ya rataya a wuyanka a matsayinka na mahaifi. Sannan ka kasance mutum wayayye mai son jama'a, kamar dai yadda mai ɗakinsa na Kunado Agiyemman Rollins ta shafa. A cikin juwabin bankwana da ‘yarsa Gimbiya Amina ta karanta, tana cewa Allah ya yi maka baiwa ta yadda kake raba duk wani abin da ka samu. ba ka taɓa yin jinkiri ko shakku wajen ɗaukar duk wasu matakai da ke tabbatar da cewa an taimakawa mai ƙaramin ƙarfi da kuma mabukata a wannan ƙasa ba. Nana Akufu Ado wanda ya samu goyon bayan shugaba Rollins a takararsa ta farko a shekarar 2016 ya yaba wa mamacin da cewa ya kai cikakken shugaba mai kima wanda kuma kowa ke mutuntawa. Shi dai Papa J kamar yadda ake kiransa an turbuɗe shi ne a wata makabartar soji da ke birnin Accra bayan kwashe awanni uku ana gudanar da jawabai da yabo daga mutane daban-daban da addu'o'i abubuwa na al'ada da kuma wake-wake haruna wani ɗan jarida ne a ƙasar ta gana. ko ka ƙaunace shi ko ba ka son shi ko ka yarda da wasu matakai da yake ɗauka ko ba ka yarda ba amma ba za ka taɓa rena shi ba saboda shi muhimmin jigo ne a tarihin ƙasarmu Yawo Graham Third World Network Africa kuwa yana mai cewa Bayan share shekaru goma sha takwas kan karagar mulki, ana iya cewa Rawlings shi ne mutum na biyu mafi mahimmanci a shugabancin kasar Ghana baya ga Kwame nkuruma. Daga 1992 zuwa lokacin rasuwar Rawlings, zaɓuka takwas ne aka gudanar a kasar Ghana, kuma ana ganin cewa dukkaninsu an yi su ne akan gaskiya. sau uku jam'iyya mai mulki na shan kashi a hannun 'yan adawa yayin da aka samu shugabannin ƙasa har biyar kuma ko shakka babu daga cikinsu ba wanda ya wuce wa'adin da kundin tsarin mulki ya shata masa al'ummar ghana za su daɗe suna tuna jerry rollins ganin mahimmancinsa a tarihin wannan ƙasa wasu na ganin cewa irin wannan tarihi nasa ne ya kamata a rika koyarwa a cikin makarantun nahiyar afirka. thank you masu saurare wannan ne kashi na karshe a jerin shirye-shiryen da muke gabatar muku dangane da rayuwar tsohon shugaban ƙasar ghana john jerry rollins a madadin delphine michaud olivier raoul da kuma alan foka abdulkarim ibrahim shikal da kuma sauran ma'aikatan sashen hausa na rfi ke cewa da ku a huta lafiya